Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 30 ga watan Agusta. To ko me ya dami kungiyar zabarmawa mazauna Najeriya har ta kira taro? wannan fitina da ake so a haddasa Nijar da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goya baya sojoji a kai hari ma Nijar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. akwai mu kuma da shirin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri a ranar goma ga watan satumba ne shugaba joe biden zai kai ziyara a kasar vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe na g20 a birnin new delhi na kasar india a kokarin da amurka ke yi na zarfafa alakanta a yankin vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni in ji sakadariyar jarida a fadar white house karen jean pierre tana faɗa wa murya amurka a taron manema labarai a jiya talata biden ya tsallaka wasu muhimman taruka na yankin guda biyu wanda indonesia za ta fara shiryawa kwanaki kalilan da suka hada da taron kolin amurka da kungiyar kasashen kudancin asiya ta asiyan da kuma taron kolin kungiyar kasashen gabashin asiya wanda ya hada da kasashen asiyan wanda zai hada kasashen asiyan tare da abokan hulɗa da suka hada da amurka da china da kuma rasha mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ita ce za ta halarci waɗancan tarukan a madadin shugaban kasa jami'an amurka sun ce wannan shawara ta tsallake tarukan ba alama ce ta rashin girmama jakarta ba a jiya talata an umarci mazauna yankunan gabar tekun florida mai hadari da su tattara kayan su su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar idaliya ta samu karfi a cikin ruwan dumi na mashigin tekun mexico tare da yin barazanar haddasa guguwa da ruwan sama mai barazana ga rayuwa idaliya ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar cuba a ranakun litinin da talata lamarin da ya jefa lardin pinar del rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa kana mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki italiya ta ƙara karfi zuwa maki na biyu a jiya talata da rana inda take kada iska kilomita 155 a cikin sa'a guda an yi hasashen makwakiyar guguwa za ta isa gabar teku da safiyar laraba a matsayi na uku inda za ta kada iska kilomita wato karfin kilomita 193 a cikin sa'a guda a yankin big ben mai karancin mutane hukumar kula da yanayi ta ƙasa a nan amurka a jihar wato a garin talhasi ta kira idaliya wani lamari da ba taba ganin irinsa ba tun da wato aka tunda ake fuskanta wannan matsala ba taba ko kuma mahaukacin gurguwa ba taba taba wannan yanki na big bend ba amma wannan ya wato wannan wannan ta iya ta taba big bend din wanda hakan ke tabbatar da karfin da guguwar ta yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ba tare da wata mafitar siyasa ba hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar niger cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga kana takunkumi da ecowas ta kakabawa ƙasar mara teku na addaban ƙasar tun bayan juyin mulki da ya hambarar da shugaban kasa da aka zaba ta tsarin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan yuli an yi ta samun rikici na rashin tabbas in ji emmanuel gignac wadda ke zama wakilin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar niger ya ce hare-hare da tashin hankali da kungiyoyin 'yan bindiga ke yi musamman a kusa da iyakokin kasar mali da burkina faso ya fidda sama da mutane dubu ishirin a gidajensu a watan da ya gabata a daidai wannan lokacin ne kuma yake cewa kimanin 'yan gudun hijira 2,500 wanda galibi daga mali da burkina faso da ma wasu daga najeriya sun tsere zuwa cikin jamhuriyar niger wani yanayi da ya jefa rayuwar 'yan gudun hijiran da masu neman mafaka da ma waɗanda suke ɗaukar nauyinsu cikin haɗari. to gaida baba makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku wannan rahoto na taron kungiyar zabarmawa mazauna najeriya ta kira don ta bayyana ra'ayinta kan cece-kucen da ake ci gaba da yi kan rigimar ecowas da wato gwamnatin mulkin sojan niger mustapha batsari gare ka Ƙungiyar ƙabilar zabarmawa da ke zaune a Najeriya ta nuna rashin amincewa da ɗaukar matakin soja domin kawar da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar da suka hamɓarar da gwamnatin farar hula a ƙasar. a wani babban taro da kungiyar ta zabarmawa da ake kira zabarmakana ta gudanar a birnin lakwaja fadar gwamnatin jihar kogi ta ce aukawa kasar ta nijar da sojojin ecos ba karamar illa ba ce domin kuwa ba a san inda lamarin zai tsaya ba alhaji aliyu abubakar shine shugaban kungiyar ta zabarmawa mai kula da jihohi sha bakwai na kudancin Najeriya ya ce suna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da ya yi taka tsantsan a kan lamarin. Wannan fitina da ake so a haddasa Nijar da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goya baya sojoji a kai hari ma mutanen Nijar to ina kira ga shugabanninmu kusan cewa mutanen Nijar iyayenmu ne kakanninmu ne kannanmu ne yan uwanmu ne bai kamata a kawo wannan shawara a majalisa ba. Ko baya ga batun kasar ta Nijar ƙungiyar. ta zabarmawa ta ce tana ƙoƙarin wayar da kan 'yan ƙungiyar akan zaman lafiya da kuma illar zaman banza sannan da bin dokokin ƙasa da ba tasu ba. Alhaji Muktar Mika'ilu shine shugaban kungiyar ta jihar Niger da ya halarci wannan taro na Lakwaja. Ku zauna da mutane lafiya, ku yi aiki na gari su kiyaye duk abin da zai kawo zamantakewa matsala tsakanin mutanen zama da su. Kuma muna yi masu albishirin cewa in Allah ya yarda cin gaba zai zo masu kanin su da zamantakewan sauran yaran da suke zama. Kuma insha Allahu muna kuma kira gare su don allah duk wani sana'a da ya haramta ga constitution na federal republic of nigeria muna kira gare su don allah su nisanke shi batun haɗin kan 'yan ƙasar ta jamhuriyar nijar da ke zama a nigeria yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka mai da hankali musamman a tsakanin 'yan kabilar ta zabarmawa kamar yadda shugaban kungiyar zabarmawan a jihar kogi alhaji atahiru abdullahi suguru ya yi ƙarin bayani kowane bazabar mai wan ba zabar mai ne zabarmawa iyayen da kakanninmu an san su da haɗin kai da zaman lafiya shi yasa muke kira ga shugabanninmu a faɗin najeriya su haɗa kai su zan tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya 'yan kabilar zabarmawan dai da suka hada da na ƙasar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun kammala taron ne da matsaya guda ta nuna bukatar ganin an kawo ƙarshen dambaruwar ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikin ruwan sanyi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka za ta baiwa Ukraine karin taimakon soji na dalan Amurka miliyan 250 a wani shiri na samar da bandagogin roka kira Himas da makamai mai linzami samfurin AIM-9M wanda Ukraine za ta iya kare sararin samanta. wannan ne karin farko da amurka za ta bai wa ukraine makami mai linzami na tsaron sararin sama wanda za a iya amfani da shi a gajeren zango a hare-haren sama tallafin kayan sojan da ya hada ne da na'urar tone na kiyoyi e da makamin tarwatsa tankoki kamar makami mai linzami samfurin to da kuma kerar javelin wannan rukuni na taimakon soja shine na cikin 45 da shugaban kasa ya bada umarnin tura kaya daga wakafin kayan yaƙi na ma'aikatan tsaro tun lokacin da rasha ta kai wa ukraine mamaya a watan fabrairun shekarar 2022 a jiya talata wata kotun tarayya a pakistan ta dakatar da laifin cin hanci da rashawa a kan tsohon firaministan kasar imran khan da kuma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku tare da ba da umarnin sake shi bisa beli amma wata kotu ta ba da umarnin sake garkame shi cikin wata shari'a ta daban hukumomi da wata wato hukuncin da wata babbar kotu da ke islamabad ta yanke a kan shari'ar cin hanci da rashawa ya zo ne a matsayin martani ga ɗaukar ƙara da kan yayi kan hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa hukuncin ya saba wa doka kuma an keta masa haƙƙi wanda yake cewa an yi shari'an ba bisa adalci ba umarnin dakatar wadda zai ci gaba da aiki ne har sai an saurari karar da ake nema a soke hukuncin an kama ɗan siyasa mai shekaru saba'in a duniya ne tare da ɗaure shi a farkon watan nan bayan da aka same shi da laifin sayar da kyaututtukan gwamnati a ofishi da kuma zargin ɓoye kudaden da aka samu kanidai ya musanta aikata ba daidai ba hukuncin da aka yanke masa ya sa hukumar zaben pakistan ta gaggauta haramta wa kan tsayawa takara na tsawon shekaru biyar a ƙarƙashin dokokin ƙasar da suka dace To da babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga marigayi Muhammad Wardi. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya inda muka ci gaba da tattaunawa da malama umul khairi abdulmumini iliyasu da malama fatima muhammad bature akan irin kalubalolin da mata da suka goge a rayuwa suke fuskanta wajen samun abokan zama na rayuwa da wasu dalilan da ke tasiri akan wannan matsalar a yau ne kuma za mu kammala tattaunawar tamu kamar yadda muka alkawarta a makon jiya lokaci ya cin mana a sa'ilin da ummul khairi take cewa Idan aka zo maganar aure a daina magana ta wani lai sai mataki ko kuma zan auri wanda ya kasa mu mhm. ko kai na da cewa na shi in ta musu tsoron shi ne suna ganin wani lokaci idan ka fi mutum sai zama da abun duniyar zai zo ya aura baki ba na gani ga bayan an kwana biyu kuma sai auren ya zo ya kasa zaman lafiya dole za a cire wannan tsoron su ma mazan a ba su dama in ka ba mutum dama ne zaka fahimci soyayyar ta Allah da addini to daga nan za mu dora a yau malama fatima na dawo zan so ki kammala wancan bayanin da kika fara da farko Mota ka gani ake cin fi ƙarfin kowa na aure ta mhm. mai zuba wa kai na mai a mota in zuba mata mai a mota kuma yana musamman yana ganin cewa wannan ai ba ma a gidansu aka ba ta motar nan ba Duk tunanin shi da lissafin shi ba zai tsaya in duba idan me kake yi ta samu kuɗin ka hace take wannan motar ba a'a tunanin mutane da an ganka kana jin mutane namiji ne ibaka mhm. shi ke kenan tana kula mutane manyan mutane ta fi karfi na aiki zan iya rikin ka ba mhm. iya ma arewacin najeriya ne ake wannan in kina tuka mota gani ake tun fi karfin kowa to a gaskiya idan ana son a samu masalahan yawan mata Mm, yawan rage kashe-kashen aure da ake fama da shi musamman a arewacin Najeriya da kamar zan matan ce a yi haƙuri na farko. Na biyu namiji ya duba Allah idan ya ga mace yana santa ya tabbatar da yana santa kuma ya ji zai iya zaman aure da ta ita to ya obalusin duk wasu abubuwa da za a zo a gaya mai ya toshe kunnen shi ya ɗauke idon shi kan rayuwar da kai na ɗan adam yana da personal shi babu wanda bai da rayuwar da ita wacce ta zama ba fashi ba kowanne ɗan adam yana da personal shi to namiji in dai ka ga mace kana son ta ka yi haƙuri ka rufe idonka ka tafi ka aure ta mu kuma mata kar mu zo mu sa a ran mu cewa kowa ne sai sanata ko wani babban ɗan kasuwa ko kuma wani dan majalisa a'a ko dan wani in kika ga wanda in ki daidai ruwa daidai da su ba ki da kitsan wanke kar ki ce da ki ba da gashin wanke kar ki ce da ki wanke in kin san matsayin ki bai kai da ki ce sai wani ba kar ki ce sai wannan wani ki tsaya ki samu mijinki wanda suka ba zai iya rike ki cikin mutunci ya girmama ki girmama iyayenki ki aure shi wannan rayuwar da za a zo a ce sai an zuba kayan lefe an yi wa wancan akwati goma sha biyu wancan ishirin bai shi ya yi musu iya daidai karfin da zai iya al'ada ce ba addini ba ne kayan lefe al'ada ce ta da ke shi ne kadai yake mai muhimmanci a cikin aure sai da daga wannan babu wani wani kuɗin waye kuɗin waye in iyayen ki sun hana ki ki aure ki ta kuma masallaci a daura miki aure ba wanda zai ci auren ki bai ba dan mijin ki kina son ki ba shi da karfin da zai miki waɗannan kayan kashe shi za wannan abun ba malama Aisha yana ƙara sawa maza suna jin aure wannan kayan bai ba yana ƙara sa maza suna jin yin aure saboda in ka duba a tamfani da za ta sa lace nawa za ka sa a bala nawa za ka sa takalmi da iyo wanda sai kun ce an kuma wanda kuke so bai kai wannan karfin ba dole isa fi baki ba To malama Ummul Khairu ta yaya za a samu maslaha akan wannan kalubale? Kiran da zan yi bukas inda matsalar ta fi zuwa ma akasari daga gurin iyaye ne da yan uwa. Hmm. wani za ki samu ya so ya yi da gaske mhm. kuma shi bai ɗauki wannan a matsayin matsala ba amma sai ki samu familinsa sai ba za su bari ba suna ganin kamar bai kamata ɗan wani za ki ce a wurin karama zai fi iya kontrolin ɗinta a'a za ta siya mishi biyayya mhm. su ma iyayensa suka kallon wa'innan matan a matsayin ƴaƴansu mhm. su sa su a shi ɗin ƴaƴansu idan ƴarsu ce shin za su bari a aure ta ko za su hana idan za mu iya rikayi yi wa juna wannan uzurin da adalcin ina ganin duka wannan matsalolin da muke kallo zai kau duk da dai cewa shi aure lokaci ne biyu da kake tunanin kawo shi idan lokacinsa bai zo ba mhm. ba za a yin ba mhm. amma kuma kamar da kika faɗa akwai abubuwan da za a iya avoiding wa'inda za su iya rage mana wa'innan matsalolin a society mu idan muka yi kokarin fahimtar haka mhm. insha Allah ba za a samu matsala ba Malama Fatima za ki ga akwai wani kes haka da aka yi kwanakin ba. Ba wai ba shi da shi ba ne amma baya ɗaukan ɗawainiyar matar da 'ya'yan nata. Ai ɗawainiyar 'ya'yan shi na shi ne ba na uwarsu ba ce. Ɗawainiya ta uba ne. Yawwa to wannan ake dubawa ake gani ake cewa sai na yi tsantseni zan auri wannan shi ake duba saboda ni tun ga ina da kungiya kuma kungiyar dan ina shiga ina gaban mutane haka in kika ga wata matar ba ki taba cewa tana da matsala ba mm-hmm. saboda jikinka ga shi a haka da kyau amma in ka kusa ta gaya ma zuciyarka sai ka tausaya mata ba kuma dan babu halin ba ne ba za ki ga mijin akwai yana da shi amma ba za a bayar ba hmm. na rasa mutanenmu ne ke damun shi da irin wannan ba za ka wadata gidanka ba za ka wadata waje to me amfanin wadata akwai wani abu da na yadda da shi na yadda da wannan abin mm-hmm. gaskiya yawanci masu kuɗi sun fi riƙon aure me yasa dalili guda ɗaya yawanci za su ga su mutane ne da cike da lissafi mm-hmm. suna da mu kuma mutanenmu wanda za su ga ba su da ƙarfi ba su da lissafi a rayuwa babu plan a rayuwa babu tsari kawai babu tsari hmm. kawai abu ake yin shi ka ake yin abu hmm. ba a lissafin zai je gidawo in duka lura ko a kare karen aure mutanen mu sun san karfin su bai kai ba sun fi kare karen aure me idan yi wannan rashin lissafi da rashin tsari ne idan yi wa mutum kana da yara sai shiga. baka tsara musu rayuwarsu ba amma ka karo mace wannan mutum baka karo ci gaba za ke da haifar ma 'ya'ya maza suna da son mulki da mallaka akan matansu shi yasa ba sa son tunkarar matan da suka yi karatu ko kuma kai wani zarra a rayuwa kamar yadda na faɗa yawanci ko a irin program haka ko in ya fita yanzu kuɗi da ke faɗa shi ilimin yana sanar da kai abubuwa guda uku ne mm. daga ina kake ina za ka zo siya ne kai kuma daga lokacin da ka san wannan abin ke kenan ka gama rayuwa yawancin mutanen da za su ga cewa ba su son su auri matan da suke da zurfin ilimi to magana gaskiya su a karan kansu su ma ba su gama ilimantuwa ba ba kuma su gama sanin cewa sun su wane ne ba. Saboda sai ka san kai wane ne tukunna za ka san ka zauna da shi ma wanne irin kalan mutum ya kamata ka zauna da shi a ma'amalan aure eh, shi aure ba wai ana yin shi ba ne na wani wa'azi ba ana yin shi ne in allah ya ce ya nufa sai mutuwa ake tura raba in ba wani kwabbaran abu ne wanda bisa dole sai an rabu ba to sai ka tsaya ka ga cewa wa ya kamata in aura wani ne fatima na wa kamata jin iya rayuwar aure da shi hmm. to daga lokacin da namiji suke tsoron ya auri macen da ta karantu ta ilimantu ko don ta kai wani mataki a ilimi hmm. to a gaskiya bai san kanshi ba shi ma bai gama karantuwa ba hmm. bai gama sanin daga ina yake ba ina ya shi zabe ne shi inda a ce Allah ya sa mutane yanda suke karantuwa wanda suke da ilimi wanda suka san kansu mhm. su za su tsaya su rika yi wa kansu lissafin wajen aura in yi rayuwar aure da shi hmm. da ba a rika samun matsaloli da ake fuskanta a gidajen aure ba matsalolin aure ba sauraro duka-duka a nan ka kammala wannan maudu'i da muka fara tattaunawa a kai makonni da suka gabata. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu ummul khairu abdulmumini iliyasu da fatima muhammad bature sai wanda daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu yake cewa mu wani lafiya. A gaida Aisha yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shari jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan the guardian ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewar a yanzu haka yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru sai jaridar lomesaje ta kasar kamaru an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda da aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar kamaru musa folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ta fama ne suka cewa cin cimma su wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan afrin media an da ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba fulbiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya ya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar jamhuriyar kamaru mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma ga labarai amman a takaice To a takaice a ranar goma ga watan Satumba ne shugaba Joe Biden zai kai ziyara a kasar Vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a birnin New Delhi na kasar India. A kokarin da Amurka ke yi na zurfafa ta a yankin, Vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni, in ji sakadariyar jaridar a fadar White House ta wato Karen Jean Pierre kenan tana faɗa wa murya Amurka a wani taron manema labarai. a jiya talata an umarci mazauna yankunan gabar tekun florida mai hadari da su tattara kayan su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar idaliya ta samu karfi a cikin ruwa mai dumi na mashigin tekun mexico tare da yin barazana haddasa guguwa da kuma ruwan sama mai barazana ga rayuwa idaliya ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar cuba a ranakun litini da talata lamarin da ya jefa lardin pinar del rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa da kuma mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki ba tare da wata mafita a siyasance ba hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar niger cewa yana ƙara taɓarɓarewa a cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga kana takunkumin da ecowas ta kaka bawa kasar mara teku na ƙara addaban kasar. To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producer mu Salaman Abo da kuma injiniyan mu na yanzu Jona Cummins ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.